Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin haɗin gwiwan tsakanin muryan Amurka da tashan Alfa Radio mai suna da dangari sunana Abdul Mugis Idi Kotoko. A cikin shirin mu na yau mun yi tattaki ne zuwa garin Atibobo inda muka ziyarci fadan mai martaba Ofailu dan Usman jikan Abdullahi na Hudu mai martaba ufailo dan usman ya koro mana dan takaitaccen tarihi game da masarautansa da kuma yadda aka kafa zangon garin atibobo ta jama'a masu sauraro she ku biyo mu domin jin yadda mu da mai martaba ufailo dan usman jikan abdullahi ya kasance ni ne ufailu dan usman jikan abdullahi sarkin zangon atibobo na hudu Mai martaba ka ce kai ne na hudu ko za ka iya ambatan mana sunayen sarakunan da suka yi sarauta har ya kai kanka yau. Sarauta dai an fara shi da kakana ne, amma kafin kakana ya zo akwai waɗanda ake ce musu mai unguwa da wannan an ka fara zama akwai mai unguwa Ali mai gashin baki na farko, mai unguwa Barade Uban Haruna, mai unguwa malam halidu ya kamata a samu sarki gaba ɗaya to ne aka fara da kakana abdullahi dan azumi na kura gari to da shi ya zan babu she ubana ya ɗauki karaga ne usman dan alkarya dan abdullahi dan azumi na kura gari bayan shi kuma yayana ya ɗauki karaga sunan shi ali dan usmanu jikan abdullahi dan azumi na kura gari tukunna ni Dufailu dan Usman jikan Abdullahi dan Azumi na ci gari. Na mai martaba ko za ka iya koro mana dan takaitaccen tarihin zangon Atibobo. Kafin 1887 duka suna nan cikin zangon Atibobo, Ubana don kanshi an haife shi cikin zangon Atibobo 1887. It means kafin 1887 duka suna nan wurin nan. Suna wurin nan kuma suna fataucinsu shi kakana ya zo da fataucin kante ne ya zo ya sai kante ya koma da shi can ƙasan hausa ya sayar ya komo hakanan yake yi ta mu ubana kuma fataucin shanu ana zuwa a so shanu a wuce a je da shi kumasi na da suka fito kasan Hausan ne suka shigo a Tibabu koko a'a sun ya da zango wani gari tukunan suka shigo. Su nawa suka shigo a Tibabu kuma su waɗanda suka kafa zangon a Tibabu wani yare ne su. Kagan shi Bahaushe in ya riga ya bar kasan shi in ya zo wani bambanci sakwatacci, zamfaranci nufanci duka yana ajiye su gefe ni duka hausawa ne haka suka ɗauki kansu. to ban tsama sun fi kamar mutum ma goma sha biyu ba suka zo ba ruwansu da wai kai ba zan fare ni ko a sun ɗauke su su hausawa ne suke sha'aninsu suna su tare yanda abin yake kenan To da Hausawan suka shigo garin a Atibubu, suwa suka zo suka iske baya ga 'yan kasa sun iske wasu kabilunmu na zango. Hausawa dai ba su iske kowa ba, ai sai sa har yanzu sarautan zango yake hannun Hausawa. Ai kai da ka zo ka fara kai da kai ake yi. To yadda abin yake kenan ba su iske kowa ba. Daga baya dai duk kabilu suka zo. Kuma duka kuma saboda musulunci ba wani daban ciki. Mu duka ɗaya ne. akwai duk kabilan da ka sani arewacin ghana to suna a tubu kome martaba ya iya dan koro mana wani abu kadan da kakanni suka shigo yadda aka yi aka ba su waje suka kafa zango ni batun kakana zan iya faɗi zuwan shi bai zauna a tubu ma ya wuce wani gari mal goma in ka wuce a tubu zuwa kumasi ana ce mishi jato zongo asali sunan shi zangon jatau shi yau aka juya shi ana cewa jata zungu shi zangon jatau nan shi kakana farin mutum ne inda ya je zauna dajin nan kusa da inda yau ya zama jata zungun nan inda ya fara zama kenan to da za a haifi ubana ne ya komo birni aka ɗauki cikin shi daga wannan ƙauyen jata zungun nan shi aka haife shi cikin atubu shi aka sa mishi usman dan alkarya to kaga yadda an kai kenan fataucin kante da yake shi ya zo da wani abun hannun shi kuma mutum ne wanda hannun shi bai da karfi yana bayarwa kuma yana iya mobilize mutane in DC zo shi ya iya organize a je a aza shi ai ta mun ba lore aza mutum ake yi a zo da shi to kaga inda ya samu farin jinin kenan yana fataucin kanten shi yana wa'annan abu kuma yana karawa shi ya samu farin jini. Ko mai martaba zai iya koro mana abin da ya sa wannan zangon a Tibobo ya shahara? To, zangon a Tibobo dai ya shahara saboda ko me za ka yi cikin a Tibobo, ko wani kusurwa, in dai ba da Hausa ba, <laughs> to abin bai yi. Da mu muke yara, an ka ce the largest zongo in west africa Sha a ce maka atubu ko ta wani hanya za ka bi she dai hausan nan tarihi yana nan ba abin ɓoye ba ne kaga masu kasan da aka iske bunun atubu in aka kwantanta garin duka wato su ɓangaren da za su ɗauki bai kai kashi ashirin da biyar masu garin ma da kansu yes duk faɗin garin zango ne shi ya fi yawa To da me zangon a Tibobo ya bambanta da sauran zangonnin da ke kewayen garin? Tsohon gari ne, gari ne yake ya ci suna wai a tebubu yandi salga ta male. lokacin bayi wannan garin da salga da yandi duk santan sayar bayi ne. To shi yasa wannan garin tsohon gari ne ba garin yau ba ne <laughs> ya daɗe tun fil azan. To kuna da wani take da kuka yi ma wannan zangon Atibobo? Akwai shi, wai Atibobo garin jana kwaku, inda mai unguwa Ali mai gashin baki, garin shege da shegiya, in ka ga ɗan halantu bako ne. Ka yi batun wani kwaku shi ne son da amina wannan bayani kadan. Da kakanninmu suka zo, waɗanda muka iske suke masu ƙasa su ne bunu. To wannan lokaci bunun nan sarkinsu shi ne jan nan. Shi ya ba kakanni Eh shi ya ba su ce to ku zinan ga ku zauna in ya so mu duka mu ci amfanin juna. Kalubale da kuke fuskanta in akwai shi ka mu sani. Kalubale akwai su amma fannin siyasa abinda an ka ce kai sarki ka fi da kanka cikin siyasa shi ana so ko menene a tura ka ciki. kai na gaya maka bana an haife shi 1887 muna zaune tare da yan gari kamar ma in ce ma mun zama duk daya to she kwanan kwanan gani wa'ansu suke neman su ce wai mu baki ne mu kuma ba mu taba mu yadda kamar mu baki ne in suna son baki mun gwada musu gidan mutuwansu su je su tone su amma mu ba baki ba ne saboda haifan ku aka yi gurin iyayen mu ma haife su nan tukunan su kuma suka haife mu saboda shi mu ba baki ba ne ba mu taba zama baki shi sa wannan ne matsalan ku shi ne matsalan mu amma garin don kan shi matsala ɗaya ne in an kai aka magance muna shi to sai mu ce alhamdulillah shi ne na ruwa ba mu da ruwa wannan garin duka ne ruwan sha ruwan komi da komi mu shi ne shine mu. gwamnati ya ta waiwayo da mutane abin da ake gaya musu daga can birni accra ba shi ba ne su rinka da kafansu su zo har inda inda mutane suke su gani da idonsu wani hali mutane suka kasance suna ciki in ya so su gani da idonsu kamar batun ruwan gare nake faɗi yau muna cikin january watan farko to ni na gaya maka har zuwa february mutum ya baka tausayi ba kyau inda aka ce an bar hadari to magana ya tashi to su komo su zo mu matsalar mu ɗaya da muke so in an ka magance muna wannan to she mu ce alhamdulillah don ruwa ai shi ne rayuwa amma ba mu da shi kuma sun sani ba bakon abu bane sun sani in abin da mu za mu iya muyi da karfin mu da mun yi wani abin in ya fi karfin ka dole hukuma ya zo ya tallafa to mun yi kuwa mun yi kuwa ba su ji Ta zama masu sauraro duka duka karshen tattaunawa na da mai martaba Ofailu dan Usman Jikan Abdullahi kenan a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma tashan Alfa Radio da ke garin Kumasi sunana Abdulmugis Idi Kotoko nake cewa a huta lafiya